الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم فصل الخطاب قال الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام يا بدأ الإسلام في مجموع الفتاوى وأما اجتهاد اجتهادهم بقوله صلى الله عليه وسلم للأمة أما كما هجا yan murji'a suna kafa hujja game da maganar annabi da ya ga cewa ka ‘yanta ta domin lallai ita mumina ce. Abuwa huwa min hujjajihim al-mashhura yana daga cikin hujjar ‘yan murji'a wanda ya shahara cewa aiki baya cikin imani. Tun daga shi ce ba a cikin hafa ina a mumina. Kau me ya tambaye ta? Ya ce ya jari ya aina la. Ya ke baiwa ina Allah yake. Ka ce kin sama Allah yana sama. Ya ce mana ana wane ne ni? Ka ce an ta rasulullah kai manzan Allah ne. sai annabi ce fa a cika fa inna mu'mina ka yanta ta domin lalle ita mu'mina ce kaga abubuwa nawa aka ce wata mu'mina kawai cewa da kai Allah yana sama kuma kai manzo Allah ne ba ta yi ba magana sallah ba magana azumi ba magana kaza ba magana kaza an gane ku na'am um, wabi istajja ibn kilab na'am kullu kullab musulma ce da wasu abin da suke magana kawai ai tambayar da ya mata kenan ya ce mata mumina kawai shi ke nutsuwa su. a irin nasu irin nasu ke hujja ne ai na'am na'am wa bihi in tadda ibn kullab da shi ne ainihin ibn kullab ya kama hujja shi ma kan cewa aiki baya cikin imani wa kana yaqul al iman huwa tasdiq ya kasance yana cewa imani shi shine gaskatawa wal qawl jami'an na'am eh, imani ne gaskatawa da kuma magana gabaki daya fa kana qawluhu aqrab min qawli jahm ya kasance maganar ibnu kullab ya fi kusa da gaskiya fiye da maganar jahm bin zakwan na'am wa asba'u na'am da mabiyansa لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام wato babu hujja a cikinsa domin lallai imani zahiri allazi tajri alayhi al-ahkam wanda hukunce-hukunce ke gudana a gare shi a cikin duniya la yastalzimu al-iman fi batin baya lizimtar da imani na badini allazi ya sahibu sahibu uh, min ahli sa'ada wanda ma'abocinsa ke kasancewa ma'abocin arzikin lahira Na wa qala fi safha ya kasance a cikin shafi na ɗari biyu da sha biyar wal maqsud annan nabiyya inna ma akbara an tilka al-ama wato maqsudi lalle annabi ya ba da labarin wannan baiwa ne imanin zahiri da wai imanin sa na zahiri ya ba da labarin imani na zahiri ne allazi allazi allazi akamu zahira wanda allazi kulli zahira wanda aka aka rataya hukunci na zahiri musulunci na zahiri da shi wa illa faqad sabata annahu eh, annu anna sa'adan lamma kana rajulun hakika ya tabbata gare cewa lallin sa'ad lokacin da ya shaida ga lirajulin ga wani mutum da ya shaida ga wani mutum cewa lallai shi mumini ne ala aw muslim sai da ya ce a'a ka ce dai musulmi ko a gani ya ce na yi shaida ga wani mumini annabi ce ka ce dai shi musulmi ne dai ka ce dai musulmi ne ba wai mumini ba na muwakana yusiru min al-iman masu tazharu al-ulama ya kasance yana bayyanar da imani irin abinda wannan baiwa ke bayyanarwa shi ma والزيادة إلى حد كارمة فيجب أن يفرق فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة ينا وجب على النبي tsakanin hukunce-hukuncen muminai na zahiri wanda mutane za su yi hukunci da shi a duniya da kuma tsakanin hukuncin su a lahira bin sawab da lada da azaba وقال الشيخ ربيع بن هادي umayyar المدخلي رحمه ibn hadi umair al-madkhali rahimahullah ya ce min dafi aqidatihim wa manhajihim daga cikin raunin aqida yan burji'a da kuma manhajin su na ne ta'allaquna bi khuyutil ankabut suna ratayuwa da ainihin wato zare suna ratayuwa da zare da ainihin wannan yanar gizo gizo kama yuqal kamar yadda ake cewa nam fa ta'allaqu bi ayi shay'in yara annahu hujja wato su sai ga mutum ya liƙe da duk abin da yake gani kamar hujja ne a wajen shi a gane sai ya liƙe da duk abin da yake ganin hujja ne kan inganta mazhaban shi lakin eh, lakin ulul fiqh wal ilm sai dai ma abota fiqh da ilimi allazi allazina kitab Allah suka fahimci littafin Allah da sunnat rasulullah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun biri da su a gane sun biri da yan murji'a wa qalu hadha dalal kace wannan ai واستدلال بهذا ليس بصحيح kace kafa hujja da wannan ba bai inganta ba wala yasihu istidlaluhum istidlalukum bi hadhihi al-qissa baya inganta kafa hujjan ku da wannan kissa din bi mawqifin jariya wai da matsayin baiwa wa mawqifin rasul minha da kuma matsayin manzon Allah gare eh Sheikh rahimahullah al-adilla ala butlan hadha ya koro dalilai akan bacin wannan mazhaba wa zai ne da ci kuma ya gangaro da dalilai tsara dalilai wa shi ya zo da abin da ke warkar da mara lafiya kuma yake kosar da mai kishirwa Allah ya saka ma shek a wato fiyayyen sakamako

sai na ce ta'ammal hadal kalamin na fi min al-mufassir al-kabir rahimahullah ka lura da wannan magana mai tsada daga mai fassara mai fassara wanda yake mai girma Allah ya masa rahama ala huwa qawluhu kina cewar sa wa zalika li anna kullu sa'a kullu sa'a tamurru min wannan saboda duk lokacin da ya wuce daga rayuwar mutum na'am imma an takuna tilka sa'a fi da'a in ma ya zama to wannan lokaci cikin biyayya ga Allah ne aw ma'asiya ko cikin sabo in kanat fil ma'asiya idan ya kasance cikin sabo wal khusran mubin to wannan hasara ne ne kuma da zahiri kuma gaba na'am ya zama to lokacin mutum gaba ɗaya yayi amfani da shi wajen zaben Allah ai hasara ne a bayyane na'am wa in kana da'a fala alla ghayraha afdal in ya kasance cikin da'a ne zai iya yiwa wani ta yafi. fi ko wa qadirun ala al-tiyab kuma wannan hasara ne in kana cikin da'a ne kila kuma akwai da'an da ya fi cancanta kai ba wannan bane shi ba da kayan hasara kila wannan da'a za a baka maki 70 wancan ba a baka 90 kan kayan hasara shi ma eh na huwa qadirun ala al-ittiyan bi kuma yana da iko akan zuwa da wancan din kana fi'il ghayr al-afdal fadi'a wa kusrana sai kasance aikata abin da ba afdal ba kamar tozartar da lokaci ne kuma da hasara fa bana da zalika annahu la yanfafu ahadun min khusran sai ya bayyana da wannan cewa wani mutum baya rabuwa da hasara in ta kalamu shaykh rahimahullah maganar shaykh Allah ya baka rahama ya wuce fa qawluhu hadha yusidna ila annahu la yanbaghi lil insan lil insan an yashghala an yushghila nafsahu malamin ku bi Allah ya ji kansa wato yana nuna cewa baya kamata ga mutum ya shagaltar da kansa shigalin mafdula da shagulgula wanda suke na kasa kasa wanda wanda yake magdula ne su ba ba abdal ba kan ziyara masalan fi awqatin lati yanbaghi an yakuna fi muqala fi kamar ziyara ziyara a cikin lokacin da ya kamata ya kasance cikin nazari ya kamata mutum ya kasance cikin nazari ne na littattafansa a gani duk mai zai kai ziyara ya kasu rutun da bai da amfani eh muzakara duk da muzakara na'am aw naumin fil awqatin aw nawm fil awqatin lati yanbaghi an yakuna fi tahajjud hmm. kuma bacci a cikin lokacin da ya kamata ya kasance cikin tahajjud kaga yi asara fi ajibi malakutillah lokacin da ya kamata ya ringa tunani a cikin mamake mamaken masarauta na Allah قراءة المجلات والجرائد في الأوقات كراتب مجلدات مجلدات كراتب مجلولي والجرائد في الأوقات التي ينبغي أن يركز نفسه wanda ya kamata ya kafa kanshi cikin tilawa da shi alqur'ani mai girma Na ومن الطلبة من يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير daga cikin dalibai akwai wanda suke musanya abinda yake na ƙasa-ƙasa da abinda ya fi alkhairi ga abinda ya fi alkhairi sai su musanya shi da na ƙasa-ƙasa. kasa kasa ishtigalihim bi fikr waqi da shagaltuwan da karatun fikr waqi karatun jaridu karatun mujalloli su yi watsi da karatun sahih bukhari da muslim da tafsir ibn kathir da sauransu da tafsir qira'at shar'iyya da barin karatun ilimi na shari'a misalin yi watsi da tafsiri da tauhidi da fikihu da wani wannan daga cikin ilmuka masu amfani za'ama minhum anna hadha huwa al-munasib bil waqi saboda tunanin su a irin nasu rayawa wai wannan shi ya dace da waki shi ya dace da halin da ake ciki babu wanda ya hana ka karatun jarida amma da sharadin kuma ka karanci addini kayan zargi mm. amma mutumin da ya shagalci da karatun jarida ya ba karatun addini zai zama to yana ma addini karan tsaye ya dauka shi malami ne a halin jahili ne eh na'am asali ya tafa Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim Al-Far'u Thani wato reshe na uku as-sifat as kan tanqasimu ila qismayn sifa subutiyya ya kaskashe biyu zatiyya wa fi'liyya akwai subutiyya zatiyya akwai zubutiya fi'iliya na zubutiya siffan da Allah ya tabbata wa kanshi kuma manzan Allah ya tabbata wa Allah subhanahu wata'ala الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها shi sifa zatiya shine wanda bai gushe ba kuma Allah bai gushe ba kuma ba zai gushe ba wato yana siffantuwa da shi kamar ji da gani kaga wannan sifa ne zatiya har abada Allah mai ji ne har abada Allah mai gani ne babu lokacin da za a ce ai Allah baya ji a lokaci kaza ko baya gani a lokaci kaza duk mutumin da ya ce akwai lokacin da Allah baya ji ko baya gani ya nakasa Allah kuma ya yi rinda to irin wannan shi ne sifa zatiya kamar irin su ilimi ko Allah bai bushe ba masani ne ko da yaushe Allah yana sanar da komai misali kamar rayuwa Allah bai bushe ba rayayye ne shi da irin wannan asam'u wal basru wal ilm wal hayat wal qudra kamar iko Allah bai kushe ba bai iko ne babu lokacin da Allah ba shi da iko akan abu نعم والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها شو ما فعلية شيني ونديك da alaƙa da mashi'a ta Allah a ganin in Allah ya so ya aikata saka ba kullum kullum Allah ke yi ba in ya so ya aikata in lam yasha eh, wa in sha lam yaf'alha idan ya so bai aikatawa falistiwa ala al'arsh kaman daidaituwa kan al'arshi wal maji da kuma zuwa in Allah ya ga dama ya zo in ya ga dama ba zai zo misali kaga abin da ya shafi zuwa Allah yana zuwa sanda ya ga dama zuwa yana barin zuwa sanda ya ga dama zuwa ba misali wa rubbama takunu sifa zatiya fi'liya bi itibarain misali kamar yanzu fushi fushi ya zo wani da zuba da shi wani zuba ne filiya yana fushi sanda ya so kuma yana yarda da yana yarda sanda ya so da fushi da yarda da farin ciki da dariya duk yana siffofi ne a filiya an gani da ainihin zuwa eh, eh zai za ka wani magana yanzu hmm, wa rubama ta kunu fi'iliya da yi bi ne da yawa siffa yakan kasance zafiya. iliya lura da abubuwa guda biyu kalkala kamar kalam fa innahu bi ibada asalin sifa sifatu kalam lura da asalin sifan sifa ne zatiya tunda Allah ta'ala sifa ne wanda yana tare da Allah لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما دوما الله بي غشي با kuma ba zai gushe ba mai magana ne shi na mu bai tibar a hadin kalam kuma lura da ɗaiɗaikun magana ba fi'iliya to sifa ne fi'iliya shi ne annal kalam muta'alliqun bi mashi'ati eh da magana yana da alaka da mashi'an Allah sai in Allah ya ga daman yi yace ni yatakallamu bima sha'a mata sha'a kuma yana magana da abin da yaso kuma san da yaso ya faɗa العقيدة الوصفية نعم ولا يسلمون الفاسق الملي الإسلام شيء نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يسلمون الفاسق الملي الملي الاسلام بالكليه اهل islam والجماعه السلفيون باسا ahlu sunna الملي jama'a salafiyun ba sa zarewa fasiki cikin addini ba sa zare mai musulunci ga baki daya fasiki wanda yake cikin milla ba sa zare mai musulunci ce gaba daya yayi ridda wala yusallidunahu fil sannan ba sa dawo da shi a cikin wuta kama ta ƙulul mutazila kamar yadda mutazilawa ke faɗa da kuma wa da da kawari ko Sun suna dawamar da mai saban Allah cikin wuta to su ahlus suna ba sa dawamar da shi cikin wuta me suke cewa balil fasik ya da kullum fi ismil imanin al mutlaq a shi fasiki yana shiga cikin sunan imani wanda yake mutlaqi ko fasiki na shiga cikin sunan imani in ana maganar mumini mutlak fasiki ya shiga tunda dai yana da ƙwayar zarra na imani ko fiye da haka na'am kama kauli yi fa tahrir raqabatin mu'mina eh kamar da Allah ke cewa fa tahrir raqabatin mu'mina wato a ɗan tabaiwa mu'mina wato ɗan tabaiwa mu'mina to ko kuma ɗan tawiya mu'mina misali to ina ce a ɗan tawiya mu'mina dole sai wanda baya sabo kwana nufin kawai musulmi kawai ma dama yana da ainihin ruhi na musulunci a zuciyarsa bai yi rinta ba ya shiga ko bai shiga ba ya shiga in na ce ma wani kayi laifi kaza mutumin da ya ce zanka ya ce je ya ya je yanta wuya to sai ce to yana neman wuya masumiya wuyan da ba ta yin zunubi shi haka ne wannan dafa kawai ya nemo musulma kawai musulma an gane ko na'am na'am na rukun fismil iman mutlaq to wani lokaci ko baya shiga cikin sunan imani mutlaqin kuma kama fi qawlihi ta'ala kamar yadda yake cikin da cewa innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum kawai mu'minai sune wanda suka ambaci Allah sai zuciyarsu ya firgita wa idza tuliyat alaihim ayatu idan an karanta musu ayoyinsa zadatu imana sai kara musu imani kaga wayannan wato mai kwayan zara na imani bai shiga nan ba akwai wanda an karanta mai ayoyi bai kara mishi imani A garin za ga ma in ana karanta qur'ani bai cika ma jin daɗi so saboda bai da karfin imani a zuciyarsa saboda imanin na da rauni an ka jona go Haka wannan shi shi ainihin fasiki bai shiga cikin nan ba ya shiga cikin sura wancan bangaren yana da ƙwayar zaran imani amma bai shiga nan ba sai da imani shi mai rauni ne na wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma inda Allah muke alaihi cewa la yazni zani ya yazni wa huwa mu'min ci baya zina lokacin da yake zina yana mu'mini ya shiga cikin nan shi mu'mini ne lokacin da yake zina kaga bai shiga cikin da mutlaqin ba to shi a nan wajen ba irin wannan mu'minin bane shi shi musulmi ne wato mai rauni imani wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min sannan barawo baya sata lokacin da yake sata yana mumini wannan su ne shi wala yashrabu al-khamra ya yashrabuha wa huwa mu'min sannan ba zai sha giya ba lokacin da yake shan giya a cikin mu'mini a lokacin da barawa ke shan giya shi ba mu'mini ne kafirul iman ma'ana shi mu'mini ne naqisul iman ba mu'mini ne kamilul iman imani shi bai cika ba wala yantahi nahbatan ka sharfi wala yantahi nuba zaka sharfi za ka sharfin wato ba zai yi kwace ba kwace wanda yake ma abocin daraja shi ba zai yi ba zai kwace ba zai yi kwace ba kwace wanda yake ma abocin daraja wanda mutane suna daga ido zuwa gare suna kallo yana kwace dukiyar mutane girgiri lokacin da yake kwacewa ce yana mumini gashi girgiri ya kwace dukiyar mutane a lokacin nan ba mumini bane shi misali a gano wannan ko sai da ce fasa ne shi kwace muminin kisul iman ko mu'minun bi imanin hi fasiku bi kabiratihi wa yaquluna huwa mu'minun naqisul iman ana cewa shi mumini ne mai tauyayyen imani aw mu'minun bi iman. ko shi mumini ne da imanin sa fasikun bi kabiratihi fasikun bi kabiratihi na'am fala yuqal ismul mutlaq ba a ba shi sunan gaba ɗaya a ce muminun kamilul iman sannan ba a zare mai sunan gaba ɗaya kuma a ce mai an zare mai yayin da? kamar yadda khawarij suke yi su wane ne masu cewa mu'minu kamilul iman murji'a su wane kuma suke zare min sunan gaba daya khawarij akwai kuma masu cewa wala huwa mu'minu wala huwa kafirun don huwa fil manzila bayan manzila ce su ne mutazilawa eh, in ya mutu ba mata in ya mutu zai dawo ma نعم نعم العتيدة التهوية نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم وبشرهم بالجنة lalle goman nan wanda manzon Allah ya ambace su sallallahu kuma ya musu albishir da aljanna nashhadu lahum bil janna mu ma muna musu shaida da aljanna ala ma shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna musu shaida akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida wa qawlu al-haq magana manzon Allah gaskiya ne wa hum Abu Bakr sune Abu Bakar wa Umar da Umar wa Uthman da Uthman wa Ali da Ali wa Talha da Talha wa Zubair da Zubair wa Sa'ad da Sa'ad bin Abi Waqqas wa Sa'id da Sa'id bin Zaid na'am wa Abdurrahman bin Auf da Abdurrahman bin Auf wa abu ubaida bin al-jarrah da abu ubaida amir bin al-jarrah huwa al-amir wa huwa aminu hadhihi al shine amintaccen wannan al'umma din Allah ya fara masa yadda to ya nuna kenan sauran sahabbai ba amintattu wannan al'umma bane hmm? an ce shine amintaccen wannan al'umma din kenan su Abubakar su Umar su Usman su Ali bin Abi Talib dukkan su gaba ɗaya ba amintattu bane su ka gani kaga kasancewa dukkan su gaba ɗaya an musu albishi da aljanna ya nuna amintattu ne su duka kamar sai aka ware abdurrahman aka ware kai abu bai da aka ce mai aminu hazin umma ko ga wannan ba ya nuna cewa shi kaɗai bane yake da wannan wannan wani wani yabo ne na musamman wani mankaba ne yake da shi an gane wannan ba irin inda misalin yan shi'a ne suka ce ji an ce ali bin abi talib aminu hazin umma to da sun ce duk sauran sahabbai maciya amana ne to sai ya zama ce gashi annabi ya yabi abu ubaida ya kira shi amintaccen wannan al'umma din bai kira aliyu da wannan suka din ba a gani to kuma wannan baya nuna cewa aliyu ba amintacce bane ko sauran sahabbai duka su gaba ɗaya amintattu ne na'am man ahsana alqawla fi ashab رسول sallallahu alaihi wasallam wa وسلم wa azwajihi tahirat duk wanda ya kyautata magana game da sahabban manzon Allah da kuma matayensa masu tsarki min kulli ganas masu tsarki daga duk wani irin gurbata wa zuriyatihi muqaddasin da kuma zuri'ansa abin tsarkakewa min kulli daga duk wani datti bari aminan nifaq to haƙiƙa ya barranta daga munafinci hmm. a gani idan har mutum kuma yana faɗi manganin banza game da matayen annabi ko yana faɗi manganin banza game da ahlul bait al ali al aqil ali jafar ali abbas yana faɗin wasu mangaru na banza game da su to wannan yana da nifas tare da shi wannan hakika bai kubuta daga munafinci ba an gane wannan ko in dai mutum yana faɗin wasu mangaru na banza game da matayen annabi to wannan mutum banza ne saboda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya tsarkace su daga duk abubuwa an gane Allah ya ce al-khabisatu lil-khabisin والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات Allah ya ce مبرؤون بما يقولون yaqulun Allah shi Allah ya tsarkake daga duk abin da mutane suke faɗa da niyya ko misali A gane wannan ku to idan ko mutum ya zo ya faɗi wasu manzaro na banza to wannan to yana tare da shi akwai nifaq haka nan mutumin da yake faɗin maganar banza game da ainihin mutanen gidan annabi shine yan nawasib kenan ko yan nasiba masu kafa gaba ga ahlul bai babu ruwan ahlus sunna da wa'annan eh aqidatu salaf abul hadith Inji Eh. kowane abu ya ce wanda ya rike na kafin sa ko sahawi a ina ne za ka ba na tsammanin haka ciwon a yana bin mazhaban da abin abu hanifa abu hanifa wajen abin da ya shafi irja irja ne akwai akwai dan a cikin sama akwai dan magana irja wanda malamai suka dan bai gyara a kan shi amma kan magana tafsir din nan ba na tsammani yan amadiya

ay eh, Allah ya tsare ahlus sunna daga karkatar da nassi na'am wa tashbih sannan kuma ya tsare su daga tashbihi kamanta Allah da halitta da kuma kayyafawa ce Allah ta'ala a ce Allah ya daidaita ce yaya ya daidaita Allah yana magana a ce yaya yake magana Allah yana ji a ce yaya yake ji Allah ya tsara ahlus sunna daga takyifi ba sa takyif wa manna alaihim bit ta'rif kuma ya musu baiwa da ainihin sanarwa wato sanar da mutane da kuma fahimtar da mutane sanarwa da fahimtarwa na'am hatta salaku sabila tauhid har ya zama to sun shiga hanya na tauhidi da kuma tsarkacewa sun shiga hanya na kadaita Allah da kuma tsarkace Allah daga kamanceceniya da halitta sun bar ra'ayin ta'alil ko ko sun bar ra'ayin ainihin ta'dili kore ma Allah sifofinsa ta'dili shine a kore ma Allah sifofi a ce Allah baya ji ko baya gani ko baya magana ko baya kaza to sun bar wannan sun bar kuma tajbihi na'am wato ma'ana kamanta Allah da halitta na'am wattabu qawlan lahi azza sun bi maganan Allah azza wa jalla inda yake cewa laysa kamithlihi shay babu wani abu misalin Allah subhanahu wa ta'ala huwa as-sami'ul basir shi Allah bai ji ne bai gani kaga laysa kamithlihi shay ya kore ma Allah duk wani sifa na kasu ko ya kore ma Allah duk wani sifa na me na nakasu wa huwa samiul basir kuma wa huwa samiul basir ya tabbatar mai da sifofi na kamala Allah yana ci yana gani amma kuma laisa ka mithlihi shay'un Allah yana magana laisa ka mithlihi shay'un an gano wannan a tabbatar ma Allah da siffarsa sannan a kore mai kamanceceniya da na halitta an gani wannan kafin din malamai sun ce za'ida laisa shay'un mislahu laisa shay'un mislahu domin ka fasara kace babu wani abu kaman misalin shi kaman kana so ka ce kenan akwai misalin Allah to misalin Allah ne ba kaman shi ba wai Allah bane ba kaman shi ku fahimci magana babu wani abu kaman misalin shi kenan akwai Allah akwai misalin Allah to misalin Allah wanda yake misalin Allah babu kaman shi ba Allah bane ba kaman shi wani eh, kaman na yau misalin shi Allah akwai Allah akwai Allah kuma akwai misalullah to misalin hudun ne ba kaman shi ba Allah ba misalin ba eh a gani mutane ba gane ba eh na bi. nufi misalin Allah kamar misalin ne babu shi eh yaya akwai Allah wanda ke daidai da shi a shi wannan kamar shi ne babu shi. <laughs> Akwai so na sai da akwai kamar kenan kuma ta abin ah, da akwai kamar jin ne kamar jin ne ba na ji kamar eh. 不管是我的跟着你，跟着你吧，你啊。تشبيه المرئي بالمرئي ايه ba eh. hmm. abin gani ba ya shiga ba shi zuwa abin da ke bibi yana ga duka magana kamar ayan nan fa in amanu bi misli ma amantu bihi faɗari da zau idan suka yi imani da misalin abin da kuka yi imani da shi sun samu shirya da yahudawa za su yi imani da misalin yana akwai musulunci kuma akwai misalin musulunci abuwa biyu ne musulunci na nan sannan kuma akwai wani addini shi ma misalin musulunci nan ba ce wai su yi imani da musulunci su yi imani da misalin musulunci yana akwai wani addini wanda wanda musulunci za ka iya bin ta wani addini ka shiga aljanna shi ne misalin musulunci kuma shi ne zaka shi ne aka ce wannan misil din za'ida ne kafin na fa'in amalu bi misli ya eh, misli din fa'in amalu bi misli ma amantu bi ai ma'anin shi fa'in amalu bi ma amantu bi shi wannan misil din za'ida ne saboda wa mai gaina gairar islamu, dinan falai ubala babu wani addini misalin musulunci yan wahadatul adiyan suna kafa hujja da irin wayannan nuna akwai addini bayan musulunci kana iya shiga aljanna ta wata wata barauniyar hanya banda musulunci to shi ma wannan laisa ka bihi shay'un shi maka kazalika babu wani abu misalin Allah kamar misalin shi yana akwai Allah akwai misalin shi to misalin Allah ne ba kaman shi ba Allah ba misalin Allah ba kamar shi ba Allah ba misalin a gane shi da ce ba misalin Allah babu shi wannan wannan kafin din da aka ce laisa shay'un a laisa ka misali shay'un kafin za'ida ne ai laisa shay'un mislahu kawai babu wani abu misalin shi kawai babu wani abu misalin Allah wannan kafin din za'ida ne a gari wasu ka ce a ba kafin din ne za'ida ba shi wannan misal din shi ne za'ida kamar yadda muka faɗa na fa in amanu din nan ai laisa shay'un ka huwa babu wani abu kamar shi Allah laisa shay'un kabuwa babu wani abu kaman Allah an gane wannan ko eh a kaman Allah ne babu wani abu kama da shi ne kama da Allah babu shi na'am eh akwai ashirin na ana cikin bayani ne yayi ajira akwai akwai ra'ayi na uku cewa laisa shay'un ka akwai kuma laisa shay'un kasifatihi ya shiga ai ina ce bai da wani tsara da shi ya kaga babu wani ba za ce ya yi kankan da Allah babu shi ya shiga ka kaga nan da aka ce laita shay'un ka huwa a laita shay'un ka sifati sai wannan misal zai ya zama kamar sifa ma'anar shi ma'anar sifa laita shay'un ka sifati babu wani abu wanda yake da sifa irin sifa Allah shi ne masalul jannatin lati wa idal muttaqun sifan aljanna wanda aka yi alƙawari ga masu tsoron Allah nan masal ai sifa a nan to duk malamai su yi kokarin fassara shi a haka wala wani masalul a'ala Allah shi ke da siffofi maɗaukaka an fahimta na kama da al-qur'an bi zikri al kamar yadda qur'ani ya zo da ambatan hannaye guda biyu inda Allah ke cewa ma kalastu bi yadayya imama na aka an tarjuda ma kalastu bi yadayya ya kai iblis bai hana ka kai sujada da abin da na halitta da hannaye na guda biyu sai Allah ya nuna ya halicci annabi Adam da hannayensa guda biyu an gane wani ku? da kuma yadda ke cewa mai na bal ya dawo ma wasu da tani yin fiku kaifin sha da kuma yadda ke cewa a hannayensa a shimfilaski yana ciyarwa yadda ya so kada sai ya nuna yana da hannaye irin nashi wanda ba irin na halitta ba wa waradat al-akhbar as Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisai sun zo ingantattu daga manzon Allah da ambatan hannu na kabar muhajjat Musa Adam kaman hadisin nan na jayayyar da Musa tattaunawa annabi Musa da annabi Adam din nan na maqawli la da maganar shi gare shi cewa sallallahu biyaki cewa Allah ya halice ka da hannunsa na wa'azzara laka mala'ikata kuma ya sanya mala'iku da suka yi maka sujada wa misli qawlihi sallallahu alaihi wasallam kaga bai nuna cewa ya halicci sauran halittu da hannu ba sai nuna annabi adam ne ya halitta da hannu misalin sa la aj'al salihi salih zurriyati man khalaqtuhu bi yadi wato bazan sanya salihan zuri'a na wanda na halitta da hannuna ba kaman qultu lahu kun fayakun kaman wanda na ce mai kun fayakun sai ya kasance wanne ne yafi da wanda Allah ya halitta da hannunsa da wanda kuma ya ce mai kun ya kunsa ya kasance wani ne shi wanda Allah ya halitta da hannunsa na musamman ne shi a gane sauran halittu kun fa yakun na'am wa qawlu sallallahu alaihi wasallam khalaqa Allahu al-firdaws bi yadihi Allah ya halicci aljannan firdaus da hannunsa abubuwan da Allah ya halitta da hannu ba su da yawa wannan hadisi ne da ifi hmm. bai inganta ba

al'asal ka ce hannu ala al'akatu yadda ala daban hannu ne fassara shi da wancan sai da karina ran majaz da ma kun yalan shi tabbas awalan na anna kalakna lahu mimma amilat aydina ba shi ba Ima amilat aydina ba shi ba can wazkur ibadana ibrahim wa isa wa yaqub kullu al-ayti wal absar bi kullu al-ayti ba ma kana masu ƙarfi maganan gidauniya ne ne kamar yadda aka bayani cewa za a yi gidauniya da ka da Allah kowa ya kokari eh, fattakullah mastata'atun kowa ya kokari ya ji tsoron Allah gwargwaron ikon shi an yi bayanin yadda abubuwan yake gudana da su yi gaskiya abubuwa su da baya sosai babu kuɗi yana buƙatar lallai mu yi kokari mu ƙara cewa wurin taimakawa fi sabilillah muna fatan kowa zai ba da mafi tsokan abin da ya kamata. Allah ya